to waɗanda suka fara azumi um, in dai suna garin da an yi talatin ne to babu komai amma za su biya za su biya kwana ɗaya da suka rasa mutukar an mutukar an ga wata ran da ga wata to ran ka gari kowa zai azumi wanda bai zai an ga wata ba har gari ya waye wato alfijir ya fito kenan sai yi labarin cewa an ga wata to shi kenan shi ana mishi bashin kwana ɗaya su zaka idan garin sun yi azumi talatin ne zai biya guda ɗaya in sun ashirin tara ne zai biya guda ɗaya duk yadda aka yi dai sai an biya guda ɗaya ɗin nan wato kamar mutanen da kamar mutanen da suka waye gari al misali ba su san cewa sun kwanta da zaton ba a ga wata ba sai da safe aka ce an gani a kama baki don haka wannan kamun bakin da suka yi na wannan rana ba azumi ba ne ma kenan ko a ba azumi ba ne don don sharaɗin azumin sai an yi niyya kafin alfi da fito kuma su ba su yi ba sai daga sai daga sai da alfi da ga yi wuce tukunna don haka a kama za su kama baki tilas ne kuma a kama wannan bakin kamar yadda azumi ya zama tilas in mutum ya ci abinci da gangan bayan ya ji labarin an ga wata to kuma ana bin shi kafara azumi sittin sannan kuma ya biya wannan ginin da bai ba sannan ana bin shi kenan azumi sittin da ɗaya kenan. a me yawan lokacin da mutane suke da shi na biyan bashin wannan azumin guda ɗaya da za su rama? To, ana son dai da an gama bikin sallah da kwana biyu ko kwana ko kwana bakwai sai a biya sai a biya wannan azumin guda ɗaya wanda wanda a rasa ba a son wato mutum da an yi sallah yau gobe ya fara azumi ko na biyan bashi ko kuma ainihin wato kan na na na na, na shawwal azumin karamar sallah kwana biyu ne ka idi babbar sallah kwana uku ne idi an gane ko saboda haka in babbar sallah ne ana bin mutum bashin fara to ba zai zai azumi ba sai bayan kwana uku tukuna sannan ya fara azumin nan haka yana da ramuwa ba zai fara ba sai bayan kwana uku ba a yin azumi kwana uku na farko bayan wato a ah, sababba sallah ba a azumi biyu na farko bayan an watan sallah karama a kan makalla na sha samun um, labarin mutanen da suke kamar mutane da suke yan wata kasa suna wata kasa kamar a ce mu da muke na america muna yan najeriya wasu idan sun ji an ga wata a najeriya sai su aiki da ganin watan can najeriya ba ganin watan inda suke zaune nan ba me hukuncin aiki da ganin watan wata ƙasa yadda kake wata kasa. to inda a ce muna da inda a ce muna da muna da wato haduwa akan cewa duk inda aka ga wata a ko a ko ina cikin duniya ai azumi to wannan wannan za a iya daukan wannan akan ya zama shari'a akwai wannan za akwai wannan zabi amma inda duk kowace kasa suna ganin azumin ta ne to shi kenan kowace kowace kowace kasa su azumin su gwargwadon ganin watan su wannan ma shari'a ta ta yi da wannan to amma tun da bamu da ainihin wata hukuma wanda cewar kowa ya azumi da ganin watan Najeriya gaba ɗaya kaga kenan kenan wanda yake America da wanda yake Saudi Arabia da wanda yake Gabon da wanda yake China ba zai azumi da na Najeriya ba sai su jira tukunna a gani a kasashen su sannan su yi wannan azumin na kasar su wannan ya fi zama lafiya ya fi kuma kwanciyar hankali ba ba magana ba magana rudu da sauransu amma shari'a ta ba da damar cewa wanda yake bayan ku zai iya daukan azumi wato wanda wanda yake bayan ku da awa awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku to a tsakanin ku kenan zai iya daukan azumi da ganin watan ku amma wanda yake gaban wanda yake wanda wanda yake gaba ba zai dauki azumi ba da ganin watan na baya to amma kaga shi ma wannan wani hukunci ne wanda yake ana buƙatar wata hukuma mai mai tabbatar da haka ne mm kore da gaske abin da yafi sauki shine kowace ƙasa su ga su ga watan su su azumin su yadda suka ga gwargwadon ganin watan su haka ya fi zaman lafiya kuma ya fi ainihin wato daɗin lissafi sai dai idan wani ya taho daga wata ƙasa ya zo wata ƙasa to kuma ganin watan shi na waccan kasar ya tashi daga ganin daga daga hukunci a kansa yanzu ganin watan kasar da ya zo ziyara ita ce wato nan ne zai hukuncin wannan kasar ne a kan shi dole abin da suka yi shi zai yi da suka sallah ranar da sallah in suna azumi ko da nashi ya kai talatin da biyu ba dama ya aje dole ya bi wannan hukuncin wannan kasar kuma wannan ya zama lafiya. To Sheikh Hussaini Zakariya kenan na masallacin Usman bin Affan da ke Abuja yake kara mana haske game da lalurorin da suke kanmu a kan ganin wata.